الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da Allah maɗaukakin sarki wanda ya raya mu har zuwa wannan lokaci bayan katsewa da muka samu na karatu saboda wasu dalilai da fata Allah madaukakin sarki ya yi mana damuwa muna cikin kitabu sau wato littafin da yake magana a kan hukunce hukunce na azumi na ganin zamu tashi babu sau ni sha'aban ko a ko an manta na bagi um, الصيام من آخر الشهر azumi ma'ana معنى wata. وتا azumi na نكرشان wata. abin nufi da azumi ƙarshen wata shine wato abin da bai kai kurewa da sha'aban tsakanin sha'aban da ramaban ba ana na nufin wasu watanni domin akwai hani daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan hani na yin azumi ƙarshen sha'aban a haɗa shi da ramadan cewa wato kada ɗayanku ya yi azumi idan sha'aban ya zo ƙarshe dab da ramadan a ya taƙaddaman na ahadukum ramadan bi sauni yawmin au yawmayn illa rajulun kana ya so wannan hani ne to amma in ya zama ba wannan ba babu laifi ma'ana kwadaitarwa ne inda an so mutum ya yi azumi ko a farkon wata ko a tsakiyar wata ko a ƙarshen shi da abin da ya kuma ta a abu huraira yallahu an ya ce na zala sallama ya umarce ni da yin azumi na kwana uku kowane wata ana kwana ukun nan ta yi daga farko ne ko daga tsakiya ko daga ƙarshe duk da yake akwai siyamu ayyamin bi ana azumi na wato kwanakin goma sha uku da sha hudu da sha biyar na tsakiyan wata haka nan akwai na ƙarshen wata to kamar yana nuna cewa babu laifi mutum ya yi azumi a ƙarshen wata amma ban da sha'aba قال حدثنا الصلت ابن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان قال حاء وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا فلان أما صمت قرر هذا الشهر قال أظنه قال يعني رمضان قال الرجل لا يا رسول الله قال فإذا أفطرت فصل يومين لم يقل الطل أظنه يعني رمضان قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن إمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان wannan hadisi na imran ibn hussein radiyallahu anhuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi ko ya tambayi wani mutum wanda suke tare yake ce masa ya kai wani shin kayi azumi a kwanakin ƙarshen wannan watan farar shine ƙarshen kwanaki duk da yake wasu malamai suna ganin tsakiya ne shine farar cewa ta yi azumi karshen wannan wata din sai yake cewa ina tsammanin ya ce wato ramadan ramadan kan ba ba tsammani cewa ai dole mutum zai azumin karshen sa wata zai zama wani wata ne ba ramadan ba tunda azumta ramadan wannan wajibi in ba ga mai uzuri ba sai mutumin ya ce a'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce fa ila aftarta idan ka kare azumi ma'ana in ka sha ruwa kenan yana nufin a cikin ramadan ya maza tambayar ila da ya azumi ko daya a sha'aban ba da haka ya ce in ka sha ruwa ta ajiye azumin ka to ka yi azumin kwana biyu ma'ana sai ya ma gurbin waɗancan kwanaki da ka bar su ba ka yi ba azumi ne na nafila ba na farilla ba shi asalfi ya ce bai ce ina tsammanin ramadan ba imam bukari ya ce sabit daga mutsarif shine ibnu abdullahi ibn shafir daga imran dan hussein ya ce min sarari sha'aban ya bayyana shi karara cewa ana nufin karshen sha'aban ma'ana azumin sha'aban azumi ne mai albarka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yawaita yi shi har Aisha radiyallahu anha take cewa ni ban taba ganin watan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yawaita azumi cikin sa ba fiye da Sha'ban kenan duk wanda bai yi azumin Sha'ban ba har Ramadan ya zo to ya samu ya maye gurbin su da wasu azumi na in an shiga Shawwal amma ban da ranar sallah kamar yadda zai zo hani akan azumi na ranar sallah ta azumi da ta yanka sauran kwanaki ban da ranar sallah sau باب صوم mai الجمعة Babu hukuncin yin azumi ranar juma'a yin azumi ranar juma'a shine mutum ya cire juma'a ita kadai ma'ana ya ya kebance ta da yin azumi wannan shine abin da hani ya zo a kai ko mutum ya kebance asabar ita kadai ya yi azumi a cikinta sai dai ya hada guda biyu ko ya yi alhamis da juma'a ko ya yi juma'a da asabar ko ya yi asabar da lahadi ma'ana ba a keɓance ko juma'a ko asabar da yin azumi su kaɗai an gane ko in ma dai mutum ya haɗa alhamis da juma'a yana so ya azumin juma'a to ya fara daga alhamis sai ya haɗa alhamis da juma'a ko kuma yana so ya azumin juma'a ya haɗa juma'a da asabar ko yana so ya yi azumin asabar ya haɗa asabar da lahadi mana ba a so a keɓance su da yin azumi saboda hani da ya zo a ciki قال وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده shine abin nan wannan ta'aliki ne cewa haka nan idan mutum ya wayi gari da azumi ranar juma'a to lallai ya zama wajibi an ce fa alaihi ay yajibu alaihi ya wajaba akan za an yuftira ya ajiye azumi shine amma da sharadi idan lam yasum qablahu idan bai yi azumi gabanin juma'a ba ma'ana an bai alhamis ba wala yuridu an yasuma ba'dahu kuma baya so yayi azumi bayan juma'a ran asabar kenan to wannan an yi hali akan azumi na ranar juma'a da haka sai mutum ya bari sai matsala kawai da take zuwa kamar misali in wata munasaba ta auku ta fado daidai da wannan rana din kamar misali a yi arfa ranar juma'a azumin arfa da wanda bai tafi tsayuwa arfa ba ya yi azumi ranar juma'a kaga wannan azumi ne na arfa to shi ma din sai an hada shi da waɗancan kwana biyun ko za a iya yin shi shi kaɗai ko misali azumin ashura ya faɗo ran juma'a ko azumin ashura ya faɗo asabar shi kadai ko kuma azumin arfa ya faɗo ranar asabar ita kadai to mutum zai yi ko ba zai yi ba ko shi ma sai ya haɗa kwanaki guda biyu wannan zai zo a gaba قال Haddasa أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد ibn جبير بن شيبة عن محمد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم قال غير أبي عاصم يعني أن ينفرد لصومه قال حدثنا عمر بن حفص بن زياد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حاء وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت haka wannan babi akan abin da ya zo ya kawo hadisai da suke da alaka da shi babin azumin juma'a da yace babu tsauni yaumin juma'a ai babu bayani hukmi tsauni yaumin juma'a babi ne da zai bayani akan hukuncin azumin ranar juma'a yani idan mutum ya kadaita ta da azumi ta kadai hadisin farko hadisin Muhammad ibn Abbas yace na tambayi Jabir abdallah Abdullah radiyallahu anhu cewa shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani a kan azumin ranar juma'a ma'ana ita kadai sai jabir radiyallahu anhu yace eh ya hana wasu ka ce an yanfari da bisauni ma'ana ya keɓance juma'a kadai da yin azumi to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana kuma ya ce ma na haiku kuma an hu fajtanibu ma na haiku kuma an hu fajtanibu wata mutum baya keɓance juma'a ita kadai ya yi azumi a cikinta sai hadisi na gaba hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace na ji annabin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kada dayan ku yayi azumi ranar juma'a illa yawman qablahu ai illa an yasuma yawman sai dai in yayi azumi gabanin juma'a din kina alhamis aw ba'dahu ko kuma in yayi juma'ar yayi azumi bayan ta shine asabar haka sai dai a hadar sai hadisin juwariya bintul harith radiyallahu anha ummul mu'minin take cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo mata ranar juma'a sai ya samu tana azumi sai ya tambaye ta shin kin yi azumi jiya ta ce a'a ya ce to za ki yi gobe ta ce a'a ban da niyya ya ce to ajiye azumi babu azumi na rana ɗaya juma'a kawai haka sai dai ta yi alhamis da juma'a ko juma'a da asabar ruwayar amma ta zo cewa abu ayyuba yake cewa duwailiya ta ba shi labari sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da ta ajiye azumi kenan babu wannan azumin ba yi da lada saboda ala khilafi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka baya cikin tafarkin manzala sallallahu alaihi wasallam haka mutum bai azumi ranar juma'a ita kadai ala babu hal ya kusku shay'an min al-ayyam to juma'a mutum zai iya kebance wata rana kawai guda daya ko ba juma'a ba wata rana kawai ya keɓance ta ce shi azumin shi na nafin kuje a wannan ranar kadai zai banda wata rana قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمه قلت لعائشه رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختص من الأيام شيئا قالت لا كان عمله ديما وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق مسروق alƙama ya tambayi aisha radiyallahu anha yake cewa shin manzo Allah ya kasance yana kebe wasu kwanaki kawai ko wata rana ta musamman da yin wani aiki na ibada banda sauran kwanaki ta ce a'a ya yi ta ce ayyukansa mazala sallallahu alaihi wasallam sun kasance ma, ma'ana abu ne da yake dorewa a kansu ma'ana in ya kama aiki bai bai yana dorewa a kai ya yi ta tafiya a kansa sai ta ce to wai cikin kuma wa zai iya abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa sai dai ku kwatanta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mutum ya yayi kokari dai ya yayi koyi amma dai ba zai iya yin gaba ɗaya abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake iya yi ba kenan mutum bai kimance wata rana da yin wani nau'i na ibada kawai ita kadai an gane ko sai dai mutum ya dinga yin ibada akai akai kamar misali mutum ya ce ya ɗauki wani ɓangare na alƙur'ani bai karanta shi sai wata rana ita kadai kuma wasu suna yin haka to wannan baya cikin sunna ya saba misali ko ya ce shi zai ɗauki rana kaza ita kadai zai dinga yin azumi a cikin sati ko a rana kaza ce kawai zai ɗiba dan karanta alƙur'ani ko wasu ayoyi ko wasu surori musamman na alƙur'ani ba zai yi ba ba wannan ranar ba shi aiki na ibada karatun alkur'ani ko sallah ko azumi ko ambatan allah ibada ne asali hukunci a cikin duk wani aiki na ibada annahu tauqifi da abin da ya shafi aiki ne na ibada mutum baya yin gaban kansa abu ne da yake zuwa daga Allah in dai yin ibada duk abin da zaka yi sunan shi ibada to sai ka samu umarninsa daga Allah ko daga manzansa sallallahu alaihi wasallam amma mutum haka kawai ya kirkiran makansa wani aiki na ibada na neman kusanci da Allah to wannan ba a karba saboda al'asu fil ibadat at-tawakkul aw at-tawqif shine asali a cikin aiki na ibada shine ka tsaya sai abin da aka ce kai sai abin da aka ce kai da haka da mutane za su tara kansu su ɗauki wata sura daga cikin surorin alkur'ani su karanta ta a wani yanayi na musamman a wani lokaci na musamman sunan shi mene ibada wa ya ce su yi irin wannan din a haka su suka ce su yi saboda haka su suka shar'anta ma kansu da haka ba su da lada a wannan domin ibada ne ita ibada ba ra'ayi baya shiganta yasa Aliyu dan Abi Talib yake cewa law kana dinu bi ra'ayi la kana afdal al-khuffayn awda bil masjidin a'la inda a ce addini a bauta ma Allah ra'ayi ne ma'ana ɗanɗano ne tunani ne mutum ya ga abu kaza ya kamata ya yi inda a ce addini haka yake to da ƙasan kofi shi ya fi cancanta a shafa ba saman ba saboda ne ƙasan shi yake taɓa da ko to bayan za a ce a share wani abu inda a tunanin ɗan adam ne a ce to ina ƙazanta yake ai ƙasan ne ko to amma sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa saman kofi ake shafa ba ƙasa kuma ba ka zai canji wannan saboda ibada ne ibada tana zuwa ne daga Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk wani aiki da mutum zai yi in dai sunan shi ibada to ya nemi madogararsa a cikin littafin Allah ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani aiki na ibada da bai da madogara a cikin wannan to wannan aiki zai zama ba sunan shi kuma ibada ba wannan sunan shi kuma laifi sunan shi shari'ar da ba ta Allah ba am lahum shuraka usharu lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah ta haka mutum ba zai zo ya ce to shikenan a wannan masallacin duk bayan magariba kowa ya dinga karanta kulhuwar sha biyar ba ba ce wannan aiki ne na ibada ba ba hurumin ka ba shi yasa yana daga cikin wata al'ada da aka saba shine idan an shiga wani yanayi na wahala a maimakon a ce mutane su tashi su yi addu'a sai a ce kungiya ko kuma majalisar malamai ta ba da umarni a yi azumin kwana uku Allah ne kaɗai zai ce a yi ba wani ko zangin musulmi ko ba wanda yake ce a yi azumi rana kaza ba wanda yake wani domin shari'a ce ta Allah amma yana iya cewa a yi addu'a tunda addu'a dama ita ibada ce kuma tana nan kashi daban-daban amma mutum ya ce a cire rana kaza a cikin sati a yi azumi to wannan ba daidai ba ne. ba min wannan sai Allah ko annabi ma kun ga ana yi ko to wannan kuskure ne wanda kai yace kai wannan ya zama mai shar'anta ma addini ke. yana faruwa an samu tashin hankali ko damuwa ko kunci ko wani abu a ƙasa sai a ce gabanni sun ba da umarni a yi azumi na kwana kaza wannan sai Allah ne zai bayar da wannan umarni ya dai a ce mutane su yi addu'o'i su nemi kusanci da Allah su nemi gafara Allah mai azumi ya yi mai karatu ya yi mai sadaka yi, mai tsadar da zumunci ya amma a ce ranar litinin kowa ya tashi da azumi to wannan ba daidai ba ne, wannan ba daidai ba ne. an gane ko domin shari'a ce ibada ne yi azumi waye ya a ayi Allah ne zai ce ayi amma ba mutum bane zai ce ayi haka ba a cewa mutane su tashi da azumi rana kaza wanda nau'i ne na ibada to malam ce babi na gaba babu babu sai yau ne arafa wanda ya gabata ba da jima ba ko Babu azumin ranar arfa ranar arfa rana ce mai falala rana ce wacce take mai alfarma mai daraja da allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ta a cikin sauran kwanaki ma'ana ya fifita ta rana ce da Allah yake kusantar bayansa rana ce da ba a taɓa ganin ranar da Allah maɗaukakin sarki ke yan ta bayi ba fiye da wannan rana ma Allah yana alfahari da bayansa a gaban mala'iku a wannan rana ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da bayi da yawaita addu'a cikin wannan rana ce khairu du'a du'a yawmi arafa ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير hakan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan falalar yin azumi na ranar arfa yace yukaffiru sanatain yana tangare kuran shekara biyu ma'ana da shekarar da ake cikin ta da wanda za a shiga wanda baka aikata ba na kurakurai ga wanda ya yi shi saboda haka azumi mai daraja rana ce mai alfarma قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني أمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته قال حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم هو قائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون آه، وأن وانا حديث نفرق آه، حديث أم الفضل ما ترى الأباس كينا cewa wasu mutane لما da الله صلى الله عليه وسلم يا أيكم haji ya tsaya tsayuwan arfa sai aka yi sabani wasu suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana azumi wasu suka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa baya azumi to sabani mai yawa sai aka zo aka same ta da aka same ta dan ta warware sabanin sai ta dauki wato kwarya haka ta nono akwai nono a ciki sai ta aika ma mazala sallallahu alaihi wa sallam hadan yana azumi ai ba zai sha ba in kuma baya azumin zai sha to mazala Allah sallallahu alaihi wa sallam akan abin hawansa akan rakumi saboda kowa ya danki sai ya daga ya sha kaga sabani ya kare da haka baya azumi saboda haka ga mutumin da yake yana cikin arfa ya yi tsayuwar arfa abin da ya fi alkhairi a gare shi shine kar ya yi azumi ranar arfa koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ce bi ta'khudhu anni manasikakum ibada ku ta aikin haji ku koyi baya daga gare ni kenan in har bai yi azumi ranar arfa ba to ba dalilin wani ya azumi dan kar ya ga ma'ana hanya ce kila ta kusanci dan haka da wanda yake arfa baya azumi ranar arfa kuma wasu malamai suna cewa hikimar haka saboda rana ce da wato ana so a yawaita addu'a a cikinta kuma har ma ana wato jam'i tafdin ana jawo sallar la'asar a hada ta da sallar azhar a yi su jam'i na gabatarwa yanda in an yi haka din in ka fara addu'a ba magana za ka tsaya kai sallar la'asar to ka ga ka tashi da azumi a wannan rana, ai za ka galabaita saboda haka shi yasa da wanda yake a farfajiyar arfa ya yi tsayuwan arfa sunna a kan shi ko haƙƙi a kansa shi ne kar ya yi azumi bal ya samu ya ci abinci kamar yadda maza da sallallahu alaihi wasallam aka kawo mishi abu ya sha ya samu karfin yin addu'a amma wanda kuma baya arfa to shi sai ya yi azumi sai ya yi azumi kamar wanda bai tafi aikin haji ba bai yi arfa ba shi ne hadisi na gaba shi ma irin sa an zo wajen maimuna radiyallahu anha kamar da cewa wato mutane sun yi kokonto cikin azumi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ranar arfa ita ma ta aika maza dan magana ta yi yau ita ma sai ta aika masa bi ila ma'ana abin da aka tsatsa na nono ta aika masa yana tsaye wa huwa waqiqun bil mawqif yana wajen arfa din sai ya sha mutane suna gani dan haka ba zai ce musu dauke azumi ba tunda shi ake koyi da shi yanzu to kuma bai yi azumin ba ya sha kaga kowa sai ya shafe saboda haka sunna shine ko kuma mafi cika a ranar arfa mutum kar ya yi azumi in yana tsayuwan arfa wanda kuma baya wajen tsayuwan arfa shi kuma zai yi azumi sai azumin arfa kada babu sauri yawmin fitri babu yin azumi ranar shan ruwa ma'ana ranar sallah karama ita ce fitri shin za a iya azumi a wannan rana abin da ke kawo azumi a wannan rana ila sabanin ganin wata ne ko wani ila ran da aka tashi da azumi ya ce shi ne ga wata ba ta haka tura shi gari ya fara azumi lokacin da wata zai kare kuma mutane zai sallah ce shi ranar karshen shi kenan zai yi azumi ana samun haka ko to ba azumi ranar sallah ko da a ce kuwa ya yi safani da mutane wajen ganin wata to ba zai azumi ba a wannan ranar zai ajiye azumin sa sai an gama sallah ya rama ngare ko domin alfitur yana ko wa ya yana tafsirun ma'ana ana duba mafi rinjayen gari ne mai suka yi ta haka dukkanin al'umman garin shi ke nan sun a akan cewa sun yi azumi ishirin da tara za su yi sallah ranar talatin kai ɗaya ka ce kai baka wata ba to ba ka da yin azumi a wannan rana ba a azumi a wannan rana sai ka ajiye azumin ka shikenan sai ka yi shi bayan sallah sai ka yi shi bayan sallah قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم قال أبو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب ومن قال مولى عبد الرحمن ابن أوف فقد أصاب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن وأن يحتدي الرجل في ثوب واحد حديث الفرق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكي cewa رانا صلى إيدي ya yi ma mutane faɗakarwa yake cewa waɗannan ranaku guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hani wato akan yin azumin su su ne ranar shan ruwa daga azumi shine ranan karamar sallah da kuma rana ta biyu yace ranar da kuke ci daga abin da kuka yanka na lahiya shine ranar sallah babba da haka waɗannan ranaku guda biyu haramun ne mutum ya azumce su wanda ya azumce su kuma ya saba ma Allah da haka ya saba ma Allah kuma bai da azumi kamar misali mace al'ada ce ta yi azumi azumin ta babu da an hana mata yin azumi to haka nan ranar karamar sallah ba a yin azumi a wannan rana haka nan kuma ba a yin azumi ranar wato babbar sallah imam bukhari ya yi tsokaci cewa wani ce maula ibn azhar wasu ka ce maula abdurrahman ibn auf kila duka bawan ne su biyu haka nan sai hadisi na biyu hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani kenan kaga umar radiyallahu anhu shi ma ya ambaci hani kenan hani ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yin azumi ranan wato karamar sallah ranar shan ruwa da kuma ranar lahiya wa an samma asama shine wato mutum ya tattare kansa waje daya ko kuma wa an yahtari rajulu fi thawbin wahidin shine samma ma'ana mutum ya ya matse kanshi da tufafi guda daya shine kamar mutumin da yake da mayafi zalla gane ko to ba a so ya ya ya daure shi a jikin shi waje daya domin zai hana shi sakewa ko ibada zai iya bayyana al'aurarsa da haka shi yasa aka so mutum sai ya saba an gane ko shine ya ya haɗe ma'ana wuyan rigar ko wuyan zanen a bayan ƙiyarsa ya ɗaure kamar yadda wasu suke mutum da tufafi ɗaya ka ba a so mutum da tufafi ɗaya duk tukunkune jikin shi a jiki ta yanda ba zai sake ya yi bauta ba shine al ba domin yana bayyana al'auran yana bayyana al'auran mutum قال باب صوم يوم النحر قال وعن صلاة بعد بعد الصبح والعصر هكذا أكن صلى bayan sallar asuba da la'asar wani auqatul nahi ne ya gabata a hukunce hukuncen sallah ma'ana mutum bai yin sallar nafila da zai kirkire bayan sallar asuba haka nan kuma bai yin sallar nafila bayan sallar la'asar wannan matsala tana cikin babin sallah sai lokuta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanin sallah a cikin su shine bayan ba da salatul fajr hatta kan ash-shams har sai rana ta daga wa ba'da salatul asr hatta taghrub ash-shams bayan sallar da asr har sai rana ta fadi Allahumma illa wasu mas'aloli da aka samu da ma'ana wannan ɗaya eh, wani a tu'aini an gane ko ɗaya eh, kuma ta shafi wani mutum akwai mutumin da ya tashi ya yi raka a biyu bayan asibari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hadhihi sala inda aslu ba ai ce wannan sallar da kai ta me ya ce ya zo ne bai samu raka a kai fajr ba ta haka sai ya rama su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ta sai ya yi Ko yin shirin ya nuna babu dai. to amma ba kada mutum ya dauki wannan al'ada shi ce don wani suna daukan al'ada shi ba zai tashi ka a yin ba kullum sai ya zo an idar da asuba ana idar da asuba zai tashi ya kama ka a yin fajr ba haka wanda ya dauke shi adatan wannan kuma ya saba amma dai daga lokaci zuwa lokaci tun da mutum dan adam yana iya jinkiri bai samu ba ya matara bai samu ya yi su ba ya yi su ko kuma al'auda ya bari lokacin idan lokacin hannun ya fita ya yi ya fita a saba tunda ana iya ramunta su yana iya maimaita su inda ya same su ba haka lokacin da ya zauna shi da bayan asuba har rana ta kadar yana masallaci na addu'a ya tashi ya maimaita su babu ne aka nan ta sallar da asar mutum bai yin sallar da asar ya sannan ya yi nafila bayan ta gane ko sai dai wani uzuri ne wata sallah ce da wani dalili ya kawo ta akwai sallar da dalili zai kawo ta misali ya yi bacci ya makara bai yi sallar la'asar ba har aka yi sallar la'asar abin ya tashi zai yi duk da yake bayan la'asar ne zai sallar shi tun da yanzu wajibi ce a kansa ko misali mutumin da ya shiga masallaci bayan la'asar amma ya riga ya sallar la'asar kuma yana so ya zauna a masallaci kuma an umarce shi da yin tahiyatul masjid to a nan zai yi tahiyatul masjid kasantuwar ka ne ya saba wai dan ya saba ba wannan wani dalili ne kawo ta an gane ko to kamar irin waɗannan babu ne babu tsauni yaumin nahar babu yin azumi na ranar lahiya da ya hada shi wato a wancan hadisin haka zai tsaki kawo shi قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سميته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر الفطر والنحر والملامسة والمنابذة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن أمير قال سمعت أزعة يقول قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد الأصل حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا حديث فرقه حديث واتو أبو هريرة رضي الله عنه يجي ينهى أن يهني إذا صحابي يجي ينهى كون هنا أن هنيم وأنا أنا دمت أشكى مسألة صلى الله عليه وسلم شيء يجي هنوس ta da wannan hadisin ya marfu'i haka in sahabi ya ce nuhina ko umirna bi kaza falahu hukumar wasi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa dan shi yake hannun su ko yake umartar su haka yace yunha an yi hani ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan yin azumin muka na kwanaki biyu haka nan kuma akan yin cinikayya guda biyu waɗannan azumin muka guda biyu na kwanaki biyu da aka yi hani akan yace alfitri wa nahari ranar shan ruwa ita ce ranar karamar sallah da kuma ranar sallar bahiya cinikayya guda biyu da aka hana kuma su ne almulamatati wal ne almulamata almulamata nau'i ne daga cikin cinikayya irin na 'yan jahiliya wanda suke yi don wato su ci dukiyar mutane ko su tilkasa musu akan kasuwancin da ba sa su mutum ne zai zo da da kaya ana kiran shi wani lokacin bai'ul haka zai zo ya ce duk rigar da ka taba a shagon nan ciniki ya zama tilas a kansa kuma kana taba ya zama tilas ko da ba ka so sai ya zo ya ce da nuna duk wacce hannu ya taba ta zama ciniki ya da ni da kai kuma ba a warware shi to kaga hanya ce ta cutar da mutane a to shi kenan sai ta goge sai ta ga kuma rigar kai da kama ba to ba kai ka canja ba haka dole sai ka ba da kuɗin nan to ga wannan akwai nau'i na yaudara da cin dukiyar mutane ba ta daidai wannan shine mulamasa in gane ko almunabara kuma shine mutum ya ya bujiro ma da tufafi in gane ko kai kuma ka siya ba akan ta san me yake cikinsa ba domin nagar ne mutum zai zai da abu ne kamar zai watsa abu kamar irin yanzu yadda ake yi kana tafiya daidai ka ji wani ran abau sai ka gama mutum da tamfofi sai ne yana shiga a tamfa da biyar ba kai ba kawo zuwa ba kila cikin duk kwari ne aka nannaɗe yadi ɗaya a jiki wannan shine munabaza zai kawo ba ne kawai ya miƙa ma kana taɓa kuma dole ka siya to wannan kasuwanci ne cinikayya ne na haramun wanda ake a lokacin jahiliya shari'a musulunci ta hana domin cin dukiyar mutane ne ba ta hanyar da ta dace ba in gane ko shi yasa ana so mutum zai yi ciniki ya yi ciniki tare da yarda Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin sai da yarda kuma ya zama cinikin bai kunshi wani abu na yaudara ba ko ha'inci ba duk ciniki da ya kunshi yaudara ko ha'inci kuma littafin da zai zo can gaba shine littafin biyu wannan matsalolin da za su zo a cikinsa da haka yin wannan nau'i na kasuwanci haramun ne akwai bai'ul hasad sai mutum ya ce to ga tsakowai ga kayayyaki a shago na ɗauka duk wanda ka jefa ta zama taka ciniki ne to da ka je ba kuma sai ke ka da wani yaron da kai bai ma bai dole sai ka biya kuma duk inda ka je ka dawo a jahiliyar nan ba wanda zai warware wannan kasuwanci sai ka ba da kuɗi kana so ba ka so dole ka bayar to haka hanya ce ta abin nan ta cuta hanya ce ta cin dukiyar mutane ba tare da abin nan ba to shine sai an hana su a shahidi ya ambaci idin fitr da idin nahar sai ji mu ibn da yake cewa wani mutum ya zo wajen abdullahi dan umar radiyallahu ya ce mutum ne ya yi bakance na cewa zai yi azumi wata rana ce ina tsammanin wato ranar litinin ne sai ranar ta fado daidai da sallar idi ya tambaya abdullahi dan umar ya matsayi zai yi azumin ko ba zai ba tunda bakance ne alkawari ne daukan makansa rantsuwa ce Allah kuma ya yabi masu cikin alkawarin da cewa buna bin nabi to mutum ya yi bakance sai ranar ya ce ya ce in na samu kaza misali ana cikin kwanakin ibi zani amma ba a san ranar da sanda ibi za ta faso ba ya ce idan har na samu rago to sai na yi ranar ranar juma'a misali ko an ba da shiga hada-hadar sallah ya ce in Allah ya ba rago sai na azumi ban jima'a kaga ba kan jima'a za a azumi ba sai da ya rubi aka ce to ai tara da arba'in kuma ga shi jima'a sallah ne zai yi wannan azumin ko ba zai ba ta ta ranar kuma kuma shi ya yi bakanci kuma maza da sallah da wasallam ya ce man nazara an yuti Allah fa yuti biyar da ya zai ma Allah aiki na biyayya to ya cika to wannan ai azumi aiki ne na biyayya amma zai cika a wannan ranar to Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma ce Allah ya yi umarni da cika makanci da ba da sallama kuma ya yi hani akan yin azumi na wannan ranar kenan kamar Abdullahi dan Umar yana ce mishi fa karka ya azumi wannan ranar domin ita suna tana cika abin da ke cikin alkur'ani ne ta bayyana shi duk da Allah ya ce a cika bakance amma ba irin wannan ranar ba domin a cikin ranar saban Allah ne in gane ko kuma idan aka samu abubuwa guda biyu idan aka samu wannan abin wato haramun wani abu kuma halal ne wannan ake gabatarwa hmm? ma'ana abu halal da haram su faɗo a lokaci ɗaya wani ya gabata abi za a aikata halal din ne ko za a nisanci haram wani ake gabatarwa duk lokacin da aka samu ma'ana cuɗeɗeniya tsakanin haramci da halarci to babin haramci ake rinjayarwa don shi ya fi tsauri an gane ko za a iya ba da misali ta yadda mutane za su gane shi ne kamar alal misali mutum ne ah, aka daura mashi aure da mace kuma su matan yan biyu ne masu kama ɗaya kuma domin shi bai iya bambance wacce ce aka ɗaura mashi aure da ita ba zai tare da ita kuma bai tare da ita kuma da mutane shi aka mishi aure ne ita bane yayi gina, uwa ce aka daura mishi aure ne ita ce kuma halal ma'ana sai suka rikice mata ya kasa gane wace ce a ciki zai tare da su ko ba zai tare ba ba zai tare ba sai abin ya da bangaren haramci dan haramun ne asali ka je ka tare da matar da baka halatta a gare ka ba dan haka sai a rinja har sai an bayyana sai an sai an tantance sai an tantance saboda haka duk lokacin da aka samu da haram da halal sun cuɗanya a abu guda ɗaya to ana fifita ɓangaren haramun ne domin shi ne abin da ya fi hatsari shi ne abin da ba a so gane ko shi halal wannan mazga ne amma haram saban Allah ne kaga aka samu sabani tsakanin haramci da halarci sosai a gabatar da bangaren haramci shi ake fifitawa an yi sance shi ba kar ya ce to ai abu kaza kuma halal ne shi yasa ko a ko a hadisi na wato tamim ibn aus ad-dari al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat tsakanin halal da haram a wasu abubuwa masu rikitarwa ya yi kama da haram ya yi kama da halal in ka samu kanka a irin wannan yanayin wanne za ta yi an ba da misali akwai misali shi ne misali mutum ya kamar mafarauci inda ake bada misali kamar mafarauci ya fita farauta yana da karanta kuma ya zabar karen nashi kuma ya ambaci sunan Allah akan abin da zai kama da ya tafi din sai je ya samu karen shi da karen wani akan dabbar kuma ta mutu kaga yanzu shi a hukuncin sa tunda ya ambaci sunan Allah ai yana da ya kamata ya ci ta ma fi ya zo wani tare da bai san nawaye ba bai san ko ya ambaci sunan Allah ko bai ambata ba to yanzu ne zai baratar. shi ko rajincin? cin rajincin zai gabatar yau saboda gudun kai ya fada haramun saboda haramci ya fi ya fi ya kuwa hada fiye da hadacci don haka sai ya kauce mu wannan shubuhatin kuma da za mu ire-ire wannan abubuwan da yawa irin nau'i-nau'i na cinikayya da kasuwanci to amma mutane ba sa bambancewa wani sai biyu ta a ce to ai tun da dai ba a ce akwai haramci a ciki ba dai ba abu na ya duba saboda haka in an samu bangaren haramci shi ake fifita a kan bangaren halarci domin halarci wannan dama ba saɓani to amma haramci ne ban ka aikata za a biyo ka bashi za a ce ka yi kaza laifi ne saboda haka ana kauce ma laifi ana kauce ma laifi sai a rinjayar da bangaren haramci kenan wanda ya lakance zai yi azumi ranar sallah sai ajiye bakancensa kan yayi domin an haramta azumi ranar duk da yake bakancen kuma biyayya ne ga Allah to nan sai a rinjayar da bangaren haramci akan bangaren halacci to sai hadisin karshe a wannan babu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya ce wato yayi aikin yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaƙi goma sha biyu in an ce gazuwa yaƙin da maza sallallahu alaihi wasallam ya fita da kansa kuma ya yaƙi a ciki ita ce ake cewa gazuwa gane ko to kada yana tare da maza sallallahu alaihi wasallam har so goma sha biyu cikin yaƙi idan ya san abubuwa da yawa yace na ji wasu kalmomi guda hudu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda waɗannan kalmomin ya ce sun ba sun burge ni ba yana nufin sauran zantuttuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba a'a yana nufin lallai wannan kalmomi sun kai matuka wajen cika wannan zantuttuka ne masu amfani daga cikin su yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mace ta yi tafiya tafiyar da ta kai tsawon kwana biyu ta ce sai tare da mijinta ko maharaminta a gila bayanin wannan zai zo a darasi na gaba in gane ko tafiyar tsawon kwana biyu kamar daga nan zuwa ina ke lagos ka san ne ake nuni da kwana biyu in aka rakuni ne tafiyar da rakuni zuwa kwana biyu a ina nufin kwana biyu ake nufi a yaje ba yanzu ai jirgin tafiyar da zai yi ta sa'awa awa da yawa ne kila da yayi sai ya shafi bai kai bai shanye ta waye ko fiye da haka ba? sai da haka ba kwanaki biyu ake miki kwanaki biyu ba ana nufin kwanaki biyu a irin tafiya ta wannan lokaci kan za a haura kuma a yi tafiya kada kilomita sun da rakuni zai ko wani mota za ta iya shanye shi a cikin minti talatin ko misali idan rakumi zai tafiya misali a ce kilomita 200 a awa daya mota kila za ta yi a minti 40 kila ma ba zai kai ba to kaga in an ce masafatu sabar shine malamai suke iyakance shi da da wato kilomita 80 din nan ko haka ne ko a yi mil eh, kilomita 80 ita ce masafatu sabar to suna aunawa ne da wannan abin nan din wannan tsari haka duk abin da ya kilomita tamanin in mace za ta yi sunan shi tafiya to zai da samu mijinta ko ta samu maharaminta ɗanta ko ƙaninta ko wanta ko ƙanin mahaifinta ko ƙanin mahaifiyarta ya zama dai tana tare da ana aikata abubuwa da yawa sai ya Allahu musta'an akwai matsala da ya cikin kan a wannan matsala da kanta saboda wasu malamai sun rike abin sosai da karfi musamman malaman bangaren Imam Ahmad ibn Hanbal sai mun ce hatta aikin hajji ma ba za ta je ba sai da maharam to ga inda maharam ya kace mace sai da shi za ta je aikin hajji da yawa mata ba za su je aikin hajji ba ko wasu malamai suka ce a'a eh, in ta yi hakan ba za a ce aikin hajji ta bai ba amma ta kama ma Allah sai ta yi ta tuba da yake da tsari haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanin azumi na cikin kwanaki guda biyu al-fitr wal adha Ranan shan ruwa da ranar kuma layya haka nan wala ta ta ba'da subhi hatta tadlu a shamsu ba a yin sallah bayan asuba har sai rana ta fito ba ana nufin kowace sallah a yanzu wanda sallah ta wuce shi ta asuba ko ya makara ko wani abu ai zai rama bayan abin nan haka wannan bai shiga ciki ba haka nan sallah bayan da asar har sai rana ta faɗi haka nan za ku shaddu rihalu illa idan salatati masajida ba a niƙallari a kinta a yi wata tafiya ta musamman don ziyartar wani masallaci a cikin duniya gaba ɗaya ba a yin tafiya ta musamman da za ka nemi lada da wannan tafiyar in ka ziyarta masallaci ne sai masallatai guda uku kenan duk duniya bai halarta ka ziyarci kowane masallaci ba da niyyar neman lada sai masallatai guda uku shine masjidil haram masallacin makka da kuma masjidil aqsa wanda yake falastin baitul Ya ce da wannan masallacin nawa da haka mutum ya kaji ya ce bari ya tafi wani babban masallaci da aka maida shi masallaci na turkiya ya ce bari ya je yawo don ya samu lada to ba da lada bari wani ne ko misali mutum ya ce bari ya tashi ya tafi masallacin da eh, aka gina na dan goyo a kwakwato ba da lada ko misali bari ya tashi ya tafi masallaci a kasar senegal ko kasar morocco ko ko kowane masoyin masallaci babba a cikin kasar indiya ko a kasar bangladesh ko pakistan ko a iran ya ce ba zai je masallacin da mutum ya yi sallah misali ko ya je masallaci a kuma inda ta izina a ya yi sallah to duk wannan ba lada wannan duk ne, sallah a cikin masallacin da ku tafi an gane ko da aka mutum ya ce shi ya yi wani shirin wata tafiya ta musamman don zuwa wani masallaci don ya samu lada to ba a yi sai masallatai uku da masallacin maka da masallacin maza Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina da kuma masallacin al-Qudus shine al-Aqsa wannan masallatai su ne kadai aka halatta ko aka shar'anta mutum ya ziyarce su kuma da niyyar samun lada sai kuma da mutumin da yake cikin Madina in ya tashi musamman ya tafi masallacin Quba dan mai sallah a cikin sa banda waɗannan babu wasu masallatai da ake zuwa yasa wasu masu suka je aikin haji sai mu ya ce ana ko wani masjid da ijaba shi musamman ya je yayi ziyara a cikin sa ko kuma a masaji ko kiblataini ko man zai nan da yawa da ake zuwa to wannan duk babu da a ciki ban laifi ne domin ba cikin kabarki kamar yadda bayani ya gabata da su ibada ne a yi. ko tafiya zuwa masallacin ayi ibada ne to an ce kar da haka duk wanda ya kirkira makansa ya tafi wani masallaci yana ganin zuwa wannan masallacin wani samun lada ne bai da shi bal ya saba ma Allah ne Allah ya tsare da za mu tashi babi na gaba insha Allah babu siyami ayyami tashrik wanda ba su dade da shudewa ba babin yin azumin wato kwanaki uku na bayan babbar sallah ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku su ake kira ayyamun tashrik ايام التشريق شن يا هذا لما تي اعزمي على شكل زكو دي هذا ترى وانا في زو عشان هذه فند لا زو وانا كلام ما بفهم دي كان ان شاء الله الله لا اله الا انت نستشكرك وانا Allah'a